daidai da 26 ga watan march shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 54 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad bin abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iktida siratul mustaqim yana tattaunawa ne game da matsalar akidar musulmai dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ka'idoji waɗanda musulunci ya shimfiɗa wajen hana musulmai akan kwaikwayar kafirai sawa'un waɗannan kafirai ziryan maguzawa ne ko kafirai ne waɗanda suke da littattafai na sama kamar yahudu da nasara babu shakka ibn taymiya ya kai matuƙa wajen kawo nassoshin alkur'ani mai girma da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ingantacciya da maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa wajen tabbatar da wannan akida Allah ya saka mushi da alkhairi a darasin da muka yi a baya yana mana bayani dangane da wato addinin kiristoci na ainihin wato bikin tunawa da ran da aka ce wai an gicciye annabi isa alaihi salam wanda aka fi sani da suna good friday da kuma easter monday ya ba mu tarihin abinda ya gani da idan shi yana faruwa a garinsu na dimashku irin wannan biki da abubuwan da ake yi na azumi kafin bikin da kuma yadda aka samu musulmai sun zama wato masu kwaikwayon kafirai a cikin wannan ɗabi'a za mu tashi inda yake cewa walastu a'lamu jami'a ma yaf'alunahu ya ce ni Ibn taimiyya ba zan iya cewa na san gabaki ɗayan abin da kiristoci suke aikatawa a wannan biki su da musulmai masu kwaikwayo su ba wa inna ma zakartu ma ra'aitu kathiran minal muslimina yaf'alunahu kadai na ambaci abin da naga da dama daga cikin musulmai suna aikatawa ne wa asluhu ma'khudun anhum wanda kuma asalin shi an kwaikwayo ne daga kafirai din hatta innahu kana fi muddatil khamis har an samu ainihin wasu daga cikin mutane a wannan rana ta alhamis ta jajibarin watan ranar good friday din jum'atu salabud da suke ce mata an samu wasu musulmai tabbakal aswaqu mamlu'a min min aswati hadhihi nawaqis as-sighar wannan alhamis ta jajibarin good friday sai a tarar kasuwannin musulmai sun cika da waɗannan sarewa 'yan ƙanana da ake busawa ko wannan ƙararrawa kowa ana ta kaɗa ƙararrawa wa kalamun raƙa'in da maganganu na masu yin wato masu yin raƙa'in su ne masu ruƙa masu tofi ko wato 'yan duba na cikin kiristoci ko batattu a cikin musulmai wanda suke aikin duba ko rufa ido za su cika kasuwa suna ta wasanni suna gabatar da irin sana'ar da suka iya suna yaudaran mutane minal munajjimina da masu duba wa ghairihim da wasunsu bi kalamin suna yin wasu zartuttuka waɗanda aktharuhu batil mafi yawan zancen barna ne wa fihi ma huwa muharramun aw kufur sannan a cikin zancen kuma akwai abin da haramun ne ko kafirci wa qad ulqiya ila jamaahiril ammati aw jam'ihim illa man sha Allah wannan zance na ƙarya ko ɓarna ko haramci wanda masu rufa ido da masu ainihin magani suke ta yi a cikin kasuwanni ana gobe esta ko ana gobe good friday za ka ga da dama daga cikin musulmai ana ta wurga masa maganganun sana'ansa da yawansu sai 'yan kaɗan waɗanda allah ya tsare wa'ani bil'ammati huna ya ce al'awam da na ce gama garin musulmai ina nufin kullu man alamu ya'lamu islam duk wani wanda bai san asalin haƙiƙanin abin da ake cewa musulunci ba ce shi nake nufi da amawa ana dan yanzu ya ba kanshi wani istilahi ne aka ce al'awam gama gari kowa da kowa commoners idan dan shi'a kaji ya ce wani ami ne ku kiyaye to yana nufin duk mutumin da ba dan shi'a ba in dan shi'a zazzaki yanzu kaji ya ce amawa awam ko kana karanta wani littafi na 'yan shi a ji ya ce awam zaka ji ya ji suna cewa a immatul awam malaman waɗanda ba 'yan shi'a ba suna nufin wai su bukhari su muslim da makamantansu zaka ji suna cewa fi riwayati kutubil awam ai ko a littafan amawa ma akwai maganar mahadi akwai maganar kaza suna faɗan wannan Ta wannan istilahi ne nasu shi ma ibn taymiya anan ya ba da istilahi ne shine yake fassarawa can da ya ce qad ulqiya ila jamahiril amma sai cewa a'ani bil ammati huna kulla mallaya la ya'lamu haqiqatal islam ina nufin in nace awam anan gama garin mutane ina nufin duk wani mutumin da bai san haƙiƙanin musulunci ba to ya zama gama gari wa in fa inna kathiran mimman yantasibu ila fiqhin aw dinin qad sharaka fi zalika duk da cewa fa an samu wasu da dama waɗanda ke dangantuwa zuwa ga fiƙihu ko addini su ma sun yi tarayya a cikin wannan bata da haka su ma sun zama awa ma'ana a iya samun mutumin da yana dangantuwa zuwa ga addini shine yana harkokin addini ko fiƙihu ko ya san ainihin addinin musulunci ko fiƙihun musulunci a jumlace amma haƙiƙanin menene musulunci haƙiƙanin ƙa'idojin shari'ar musulunci da hanin da shari'ar ta yi dangane da kwaikwayon kafirai bai san su ba irin wannan abubuwan da muke karanta to zama ku duba yanzu waɗannan abubuwan a zamanin ibn taimiyya ma kaji an ce akwai malamai manyan tasibu ila wadinin. wa dinin walakinahu la ya'rifa fa ma balu hadhihi al-azmina ina kuma ga zamanin da muke rayu jama'a ku duba ku ga mu kanmu nan da muke ganin kama matsayin ɗalibai ko masu saurare abu nawa ne aka karanta a cikin littafin nan muka ji sadma muka ji shock muka ji tashin hankali ashe yanzu musulunci ya yi wannan tanajin al'umma ba su sani ba sannan kuma za ka kewaya wurare da dama ina za ka samu mutane suna kulawa da karanta irin littafin nan ni dai in ban da malam yahaya haifan allah ya kara mashi lafiya abdurazak yahaya haifan shi shine na san labarin yana karanta da littafin nan har yayi kasusuwa da dama suna nan suna yawo a cikin ainihin wato memory na abin nan retrieval memory irin wannan na computer ko abin nan sai kuma a nan sai kuma dan uwa malam abubakar barisa abubakar da ya fara kanta da littafin a muciya allah ya saka mashi alkhairi a can masallacin mu na ainihin wato aljami'u salafi amma ba littafi ne da yadda da ya shahara ana karantar da shi ba mutane ba su damu da su karantar da shi ba mutane kuma ba su damu da sanin ka'idojin ba gashi kuma littafin ba shi da substitute ba shi da wani wakili misali za ka iya cewa bulugul maram ko baka iya shi ba in ka iya umdatul ahkam ko muharrar zai iya wakiltar su littafi kaza ko baka karanta shi ba karanta kaza zai iya wakiltar su to iktida'u da wuya ka samu littafin da zai wakilce shi a wannan babu wannan ya jawo al'ummar musulmi a wannan lokacin suka zama bisa wannan islahin galibin su awam ne dangane da sanin hakikanin ka'idojin da musulunci ya shimfiɗa dangane da mu'amala da kafirai wannan hakika ce da la sabila ila inkariha in ya zama a zamanin ibn taimiyya amma an samu haka kuma a gari irin na dimashka wanda cibiya ce ta wayewa kai da addini da ilimi to ina kuma a wasu wurare daban to ina kuma a zamanin da yanzu muke ciki bayan fiye da shekara 700 da shuɗewar zamanin da ibn taimiyya suka rayu Allah ubangiji ya tsare mu shine sai mala yake cewa fa inna kathiran mimman yantasibu ila fiqhin aw dinin qad sharaka fi dhalika hakika an samu da dama daga cikin mutanen da suke dangantuwa zuwa ga addini ko zuwa ga sanin fiqhun musulunci suna tarayya da kafirai a cikin waɗannan bukukuwa na esther da Good Friday ulqiya ilaihim hadha al-bukhur al-muraqqa al-muraqqi yantafi'u bi barakati an fesa musu wannan turare da muka ji an ce ana yin turare a kai shi makabarta ko a dinga yawo da shi a cikin kasuwa turare ne na musamman za a zuba shi a cikin mazubi mai garwashi kamar yadda mata ke turara ɗakinsu sai a dinga yawo ana sanya wa mutane wai suna shakan turaren da tunanin cewa wai wannan turaren yana da wata albarka ta musamman har musulmai ana bin su shago shago gida gida har da malamai kiristoci da sauran batattun musulmai suna shaƙa musu wannan turaren wai yana kariya min al'aini daga kambun ido wasihiri da ainihin asiri wal adwa da cututtuka masu kama mutane daga junansu transmittable diseases wal hawa da kuma mujiya musan mujiya tana daga cikin dabbobin da ake camfawa cewa tana da mugun ainihin wato yanayi cewa in ka ganta da dare ko da asuba ko ta kalle ka ko ta sauka kan bishiyar gidanka za ka iya faruwa za ka iya samuwan wani bala'i ya auka maka to wai duk waɗannan abubuwan wai idan aka sheƙa maka wannan turare da aka ainihin turara ranar esther wai zai zama kariya gare shi kuma musulmi sun yarda da wannan wa yusawwiruna fi auraƙin sai kuma su dinga zazzanawa a jikin takaddu suwar alhayyati hotunan macizai wal aqarib da kunami wa hafi fi buyutihim sai a zana hoton macijiya ko kunama sai a manna a jikin katangar gida za'aman anna tilka suwar suna cewa wai irin waɗannan hotuna da aka zazzana almal'uni fa'ilaha hotunan da Allah ya tsine wa masu zana su allah allati la tadkhulul mala'ikatu baitan fi hiya fiha hiya fihi hotuna waɗanda mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da aka rataye hotuna a ciki suka za'aman anna tilka suwar tamna'ul hawa cewa idan ka manna hoto ranan esther ka zana hoton macijiya ko hoton kunama ko ka je ka siyo zananta ka zo ka manna kofa gidanka to wannan zai hana mujiya ta shiga gidan wa huwa darbun min talasimin sa'iba sabi'a wannan wani yanki ne daga cikin surkulle wanda masu audinin bautan mala'iku su ne suka wannan surkullen. yaushe za a ce musulmi ya yarda da wannan ainihin wato abin nan eh, eh, kan tafi cewa na farko zanen hoto a musulunci haramun da dukkanin surorinsa manna shi shi kan shi haramun ne wanda duk ya zana hoto a cikin hadisin muslim manzon Allah ya ce rana alkiyama za a ce ya hura mushi kuma ba zai iya ba sanadiya a mai azaba kenan wanda kuma duk ya manna hoto a gidan gidansa hotuna abubuwa masu rai to yayi bankwana da mala'ikun rahama yayi bankwana da kuma ainihin wato rahama Allah a gidansa manzan Allah su ɗari salama shi da kanshi labulen gida ne matan gida suka sanya labule masu hotuna sai da wannan ya ja mushi tangarɗa game da alaƙa shi da mala'ika jibrilu da ziyarar da mala'ika yake kawo mishi hadisin na cikin bukhari da muslim karanta littafin adabu zifaf na mala albani nasiruddin ka ji irin sharhin da ya yi a wannan ainihin gaba da bayanan da ya yi da mayar da martani da ya yi ga malamai a zamanin nan waɗanda suke ƙoƙarin su istisna'in hotuna na wanda ake ɗauka da kyamara da waɗanda ake ainihin ɗauka da sauran ababen ɗaukan hotuna na zamani wanda suke ƙoƙarin su istisna'in hotuna waɗanda ba su da inuwa da makamantansu Ibn eh, mala albani ya tsaya ya musu raddi dalla dalla akan wannan matsala to irin waɗannan hotuna jama'a waɗanda asali hulɗa da su a musulunci haramun ne ina kuma a ce su kasance su ne magani Allah bai sanya waraka a cikin abin da ya haramta ba sannan wai sai kuma ya zama asalinsu kuma baya ga su haramun ne manna su haramun ne sannan kuma ya zama an kwaikwayo wannan al'ada ne daga kafirai kaga zulmatun ba'dha fuka ba'ad ina fata mun gane wannan jama'a da haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah ubangiji ya tsare mu thumma kathirun minhum alama balagani ibn taymiya ya ce sa'an nan da dama daga cikin waɗannan musulmai waɗanda suke kwaikwayo da kafirai kamar da labari ya iske ni yuslibu babal baiti suna manna cross a ƙofar gidajensu wa ya khalqun azimun za a samu mutane da dama su fito ana ta biki fil khamisi a ranar alhamis ɗin almutaqaddamu ala hadha alhamis alhamis ɗin da take zuwa kafin wannan ranar bikin yubakhiruna almaqabir suna zuwa suna sanya turare a makabartu wa yusammuna hadha almutaakhir wannan alhamis ta karke jajibarin good friday din suna sanya mata suna alhamisul kabir babbar alhamis wa huwa inda allahi alhamisul muhin alhaqir yace a wurin Allah wannan rana alhamis wulakantacciya ce mara albarka huwa ita alhamis din wa ahluhu da mutanen da ke aikin da suke yi na wannan kafirci ranar wannan alhamis wa man yu'azzimuhu da duk wani wanda ke girmama wannan rana ta alhamis fa inna ma uzzima bil batili min makanin aw Ya yace domin duk wani abu da aka girmama shi bisa barna waje ne ko lokaci aw hajarin ko wani ainihin dutse ne aw shajarin ko wata bishiya ce aw ah, buniya ko wani gini ne ya yajibu qasdu ihanati wajibi ne musulmi ya nufaci wulaƙanta wannan rana rana ko lokaci ko waje ko ainihin gini ko wani dutse ko wata bishiya duk wani abu da mutane suka bashi wata kadasa wata mutuntawa wacce ta wuce kima kuma ya zama babu hujja a addinin Allah game da ba wa irin wannan rana ko wuri ko lokaci wannan muhimmanci to wajibi ne shi ko musulmi ya nufaci wulakanta wannan abu babu ruwan shi da shi kama tuhanul authanu al ma'buda yadda ake wulakanta gumaka waɗanda ake bauta musu wa in kanat laula ibadatuha waɗanda da ba dan ana bauta musu ba lakanat kasairil ahjar da sun zama kaman sauran duwatsu ba su da wata kima amma bauta da ake musu yanzu ta ba su wata kima a gun kafirai to wannan kuma ya wajabta ma musulmi shi kuma ya wulakanta su wa min al-munkarat wa mimma min malam ya ce daga cikin abin da mutane suke aikatawa na abin kyama a ranar esta wanda musulmai suka waye gari suna kwaikwayon kirista a ciki annahum yuwadhifuna yuzifuna alal akra suna ainihin tirsasa wa manoma sune al akra wa za'ifa aktharuha aktharaha kurhan suna tirsasa wa manoma wasu ayyuka waɗanda mafi yawansu ana yi musu da ƙarfi ne ana musu ƙaharu ne min alghanami waddijaji wallabani walbid suna tirsasa musu su anshi musu dabbobi ko kaji ko nono ko ainihin wato kwai fa yajtami'u fiha taharimani sai ya zama ainihin wato an samu abu na haramci guda biyu akalu malil muslim haramci na farko shine cin dukiyar musulmi ba tare da haƙƙinsa ba awul mu'ahad ko kuma cin dukiyar kafirin amana bi gairi haqq ba tare da haƙƙi ba shine abu na farko kenan na biyu kuma wa iqamatu sha'airin nasara da kuma tsayi da addinin kirista wato za a samu manoma ko masu gonaki ko makiyaya a tirsasa musu a karɓi wani jangali da ƙarfin tsiya a hannunsu a karɓi wani haraji na musamman saboda esther. na dabbobinsu ko kaji ko nonon da dabbobin suke fitarwa ko kwai da kajin suke sakawa ne mala ya ce a cikin wannan an samu abu haramun guda biyu na farko shi ne dukiyar da aka ansa a gun musulmi manomi ko kirista wanda yake na amana kafirin amana da aka ansa a hannun shi ba tare da ya cancanci a karba ba na biyu kuma shi ne an yi amfani da wannan abu da aka karba wajen yayata addinin kirista wa yaj'alunahu miqatan li ajalil wukala'i li ikhrajil wukala'i alal mazara sai su sanya wannan lokacin ya zama shine lokacin da masu karban zakka suke fita su je gun manoma wa yatbakhuna fihi a je ai ta dafa abinci waɗannan abu da aka karɓo na nama da kaji da makamantansu ai ta dafawa wa yasbaghuna fihi albayda a dinga ainihin soya kwai wa yunfiquna fihi nafaqatul wasi'a a dinga ciyar da abinci a yi almubazzaranci mai yawa a wannan rana wa zai nuna a wula a sanya wa 'ya'yaye kuma kayayyaki na kwalliya su ci kwalliya ila da zalika min ya umuri irru min ha kalbul mu’aminin lati lam mutu kalbu da abubuwa da dama waɗanda duk musulmin da yake mumini kuma zuciyarsa ba ta mutu ba da sauran imani zai ji tsigar jikin shi tana tashi in aka ce mishi musulmi ne ke aikata wannan bal ya ariful ma'arufa wa yunkirul munkara kai duk mutumin da ya san abu mai kyau ya san mummuna zai ji hankalin shi na tashi aka ce mushi musulmai ne ke aikata wannan jama'a wa khalqun kathirun minhum yad'una thiyabahum tahta as-sama'i raja'a raja'an li barakati mururi maryama alaiha zaka samu kuma da dama daga cikin musulmai a wannan rana sai su ɗauko tufafinsu sai a shanya tufafin a saman wani wurare kamar saman rufin kwano ko saman wani gini ko a ainihin rataye su a wani waje wai da tunanin cewa uwar annabi isa maryamu alaihi salam tana zuwa ta wuce ta kan waɗannan sutura ta taka su da kafata sai su samu albarka fa hal yastaribu man fi qalbihi adna hayatin min al-imani anna shari'atan ja'at bima qaddamna ba'dahu min mukhalafati al-yahud wan nasara la yarda man shara'aha bi ba'd hadhihi al-qaba'i ya ce yanzu nan duk wani wanda yake da wani ɗan ragowar imani a cikin zuciyar ko yaya ne shin zai yi kokwantan cewa shari'ar Allah wacce ta zo da bayani akan hani game da koyi da yahudu da nasara za ta yarda da abu mafi karanci daga cikin waɗannan babu shakka duk mutumin da ke da ragowar imani ko yaya ne ba zai shakka ba akan cewa shari'ar Allah ba za ta yarda da wannan ba ba ta yarda da abu mafi karanci a cikinsu ba kwaikwayo da kafirai kwace wa mutane dukiyarsu ainihin wato yin kwalliya da ranar bukin kafirai da tunanin cewa wai uwar annabi isa tana wucewa ta saman gine-gine ranar esta don haka a shimfiɗa kayayyaki suturin sawa a kan saman gine-gine don ta wuce ta kai kuma a samu albarka wani ka ya kama da ainihin tatsuniya jama'a to idan su arna suka yadda da wannan dama su arna ne amma wannan abin ya gangaro cikin musulmai kuma su yarda da shi har suna practicing din shi to shine ainihin daga cikin qaba'ih abubuwa munana Allah ya tsare mu wa yaf'aluna ma huwa a'zamu min dhalika malam yace suna aikata ma abin da yafi wannan muni shine yatilluna abwaba buyutihim wa dawabihim bil khaluqi suna ainihin shashafa kala zangafur ko wani abu makamancin haka a kofar gidajensu da jikin dabbobinsu kamar abubuwan hawansu kamar raƙuma da dawakai da alfadarai da makamantansu ko kuma a yanzu ka ce kamar motoci da babura da makamantansu sai a musu wani fenti na musamman wal maghirra sannan a sanya musu tabo laka a shafa musu laka a jiki wa ghairi zalika da makamantan wannan wa zalika min a'zamil munkarati inda Allah ta'ala wannan ya daga cikin abubuwa manyan abubuwan kyama a wurin Allah fallahu ta'ala yakfina sharral mubtadi'a Allah ka tsare mu daga sharrin yan bid'a wa billahi tawfiq Allah ya sa mu dace malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin a cikin sharhin da wannan littafin ya ambaci cewa wannan gabar wajen wa yaf'aluna ma huwa a'zamu min hadha har zuwa karshen nan cewa wa billahi tawfiq yace wannan maganar ba magana ibn Taymiyyah bace maganar wani mai ta'aliki ne daga cikin wanda suka kwafe da tatafan daga baya kuma aka shigar da ita a sama dan ka lura kamar ibn Taymiyyah ya gama iya magana a can da yace la yarda man shara'aha bi ba'di hadhihi alqaba'i to wani ne da ya karanta sai shi kuma ya buga misali da abin da watakila a nasu zamanin ake daga baya kuma da aka zo buga littafin sai aka shigar da shi ana da haka zaka ga shi ma malam wannan nasirul aqal ana shi talikin a ƙasa yake cewa as-satranil akhirani saqata min a waɗannan layuka guda biyu babu su a jikin nuskatu a wallahu ta'ala a'lam sai malam yake cewa wa aslu hadha kullihi asalin abin da ya kawo duk wannan tashin ainihin tashin tashina din ma huwa ikhtisasu a ayadil kuffari bi amrin jadid shine ƙoƙarin keɓance bikin kafirai da wani al'amari sabo aw mushabahatuhum fi ba'd umurihim da kokarin kwaikwayensu a cikin wani abu daga cikin abin da suke yi yuwaddihu dhalika abin da zai bayyana maka wannan shine annal usbu alladhi yaqa'u fi akhir sawmi cewa wannan ranan mako na karken azumin su din yu'azzimunahu jiddan suna girmama shi kwarai wa yusammunahu suna kiran shi da sunaye khamisuhu khamisul kabir ranan alhamis ta karshe su ce mata holy thursday babban alhamis wa juma'atuhu aljuma'atul kabira ranan juma'a sai ita ce good friday juma'a mai girma wa yajtahiduna fit ta'abbud fihi kuma suna kaiwa matuƙa wajen ƙoƙarin bauta Allah a cikin wannan kwanaki ma la ta fi gairi irin abin da ba sa yi a sauran kwanaki bi manzilatil asharil awakhir min ramadana fi dinillahi wa rasulihi kaman kwatankwacin abin da suke yi kwatankwacin abin da musulmai suke yi a goman ƙarshen ramadana a yayin da musulmai suke ainihin zage damtse wajen nacewa wajen ibada sallar dare karatun alkur'ani kyauta sadaka istighfari don dacewa da falalar da ke cikin waɗannan kwanaki to haka wai su ma suke yi to sai musulmai suka suna kwaikwayon su wal ahadul a huwa awwalul usbu'i ita kuma ranar lahadi ɗin da ita ce farkon makon ma'ana bayan an yi good friday din an yi asabat ranar lahadi wanda a wurinsu shine farkon mako su kuma yastani'una fihi idan yusammunahu ash-sha'anin suna kera wani biki na musamman suna ce mashi bikin ash-sha'anin mun ji shi a baya wato wai ranar da ainihin aka bude kabarin aka ga annabi isa ko kuma annabi isa ya taso daga kabarin da rayuwarsa ai da suke cewa dan ka karanta a cikin littafansa na kiristoci ka ji hayaniyar da ke ciki yadda bible ya kawo ta cewa bayan da aka zo aka aka ce wai an yanke wa annabi isa hukuncin kisa ta hanyar rataya wasu daga cikin alƙalan suka samu ruwa suka wanke hannun suka ce to su fa ba ruwansu da jinin wannan bawan Allah domin akwai matar ɗaya daga cikin alƙalan da ta mafarki ta ga Allah yana ce mata ki gaya wa mijinki ya cire hannun shi daga jinin wannan righteous man haka suka faɗa duk da haka waɗannan sarakuna suka ce san ba zai yiwu ba har an sake shi aka ce a je a ƙara kamo shi aka mushi bulala aka sake kamo shi aka ce to ai an zo da sabon allegation ya yi iddiyayin shi dan Allah ne wannan kuma ƙa'ida shi kisa ne aka ba shi wato abin nan ɗin shi mai sunan shi asalib ɗin shi cross ɗin da kan shi ya ɗauko cross ɗin tun daga cikin kotun da aka yi shari'a har zuwa filin da suke ce ma calvary inda ake kama a ce filin yanke hukunce hukuncen duk yana cikin bible wannan hayaniya ce kuma kawai da tsarkaniya ya zo aka rataye shi sun ce sai da ya awa shida yana kakarin mutuwa haka suka faɗa sai da jinin shi ya ɗige gaba ɗaya daga baya wasu daga cikin almajiran shi suka zo suka roƙa don Allah a taimaka a ba su gawa shine aka ba su gawa suka je suka samu likafani suka naɗe suka sanya shi a cikin wani kabari irin kabarin da ake manyan mutane a lokacin wai kabarin dutse dutse ne za a fafake sai a rufe kuma da wani dutse haka suka sanya shi a cikin kabarin to bayan kwana uku ranar lahadi da daddare kawai sai ya farka shine ya farka shine suke cewa resurrection din ya farka kuma yanzu wannan jini nashi da ya zube ya zube a madadin duk zinuban al'ummar da suka bi shi shine suka suka faɗi wannan ƙarerai da zantuka na banza suna nan da hayaniya iri-irin ka karanta a cikin bible zaka gansu a wurare daban-daban a cikin bible to wannan ƙarerayin da suke faɗa su ne fa wai kiristoci suke bikin tunawa da ranar wannan ƙarerayin wanda ƙur'ani ya zo gaba ɗaya ya ya ke duka ƙarerayin wa ma ƙataluhu wa ma salabuhu walakin shubbi halahu iyakan ne kamata musulmi ya tsaya kaga su ku a nasu account din cewa suke yi mai gadin annabi isa daga cikin sahabban shi shi ne aka bashi cin hancin dirhami talatin haka suka faɗa da aka bashi wannan cin hanci ya ce musu to zan shiga ciki duk mutumin da kuka ga na je na rungume shi na sumbace shi shine shine jesus da aka sai ku kama shi haka ya gaya ma yahudawan yana shiga kuwa ya je wa annabi isa sai sumbance shi a doron wuyan shi sai kamar yadda ruwayoyin suke cewa shikenan suka bi suka kama annabi isa suka tafi da shi daga nan suka je suka halaka shi to kaga duk wannan daga nan har karshen abun ƙarya ne bai kamata musulmi ma ya fara tunanin ya dada abin ba tunda qur'ani ya zo ya faɗa ƙarara ba za ka fara tunanin yadda da wannan ba sai in ka karyata alkur'ani kenan ko dai ka karyata kai tsuran kafiri ne ko kuma kana da ainihin cuta ta shakka ko rashin sanin yaƙinin abin da qur'ani ke cewa to tunda kai musulmi ne ya kamata a ce ka karyata to ina kuma ga biye musu a cikin bikin wanda asalin asasin bikin an gina shi ne akan waɗancan karere da qur'ani ya karyata jama'a ina fata muna ganewa asalin asasin bikin an gina shi ne akan waɗancan karere da qur'ani ya karyata to kamar yadda ya ambata anan duk wannan abin yana faruwa ne daga ana kwaikwayon su ana kwaikwayon su har sai a wayi gari an saba kamar yadda ya gaya mana ba tun ɗaiɗaiwan mutane ne suke yi har gama gari su zo ita kanta ista din a asalin farkon tarihin ta jama'a 'yan coci ne kawai suke ma'ana khawas nuns da ainihin wato abin nan 'yan mata masu kwana a coci su ake ce ma nuns waɗannan da ba sa aure ba ruwansu da maza da reverend fathers masu ainihin bauta a cikin coci su kadai suke yin bikin bikin nasa ne su kadai ba na kowa ba ne misali yanzu aka ce za a yi convocation a jami'a ko za a yi matriculation bikin ya shafi wata ɗabaka ne kawai na community ɗin wajen bai shafi sauran mutane ba ma'ana ba duk wani da yake ɗalibi a jami'a ko malami ko ma'aikaci a jami'a ne bikin matriculation ya shafa ba ya shafi ɗalibai ne sababbi da deans da HODs ɗinsu ko to da haka yake ba duk kirista ne bikin Esther ya shafa ba ana nan sai aka fara musharaka da su a ciki akwai bayanai akan ma irin rigingimin da aka yi a wannan da ake ce ma majalisu naziya wato hukumar garin su annabi isa din akan ma determining wace rana ya kamata a yi an fi shekara ɗari ana rikici a kai kowa da shi daban yake yi ma ana nan mutanen gari suka saba yi har kuma ya gangaro cikin musulunci to da haka abubuwa suke faruwa a musuluncin kuma ɗai ɗai ɗai ɗai ne suke yanzu kalla ku gani jama'a da 'yan ɗariƙa malamai ne kawai suke yin eh, maulidi kowane malami yana da maulidin shi kuma maulidin nan menene kamar lacca ce kawai ko wani taro da zai yi ya mutane bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo ƙungiyoyi suka fara yi ahbabu ushaku andadu wane ne kowa suna yin nasu aka zo duk wata islamiyya tana da nata aka zo duk wani anguwa ko layi suna da nasu aka zo har individuals kowa sai ya a gida ɗaya sai a yi bikin guda biyar to kalla ku ga jama'a yadda abin ya zama ya yaɗu ya zama ko'ina duk wata mugu al'ada da haka take farawa yanzu da sata jarabawa labarinta ta ake ji a ce ai a kudu ana sata jarabawa a kudu mutum uku suna amfani certificate ɗaya ana nan ana nan sai musulmai a arewa nan ɗaya ɗaya suka fara yi suka fara yi ana yi ana kyama abin ana yi a ɓoye yanzu har ya zama ya shahara kowa na yi yanzu ko ina isa miracle center yanzu yara daga ss2 suke zuwa su biya kuɗi su ban makarantunsu su tafi wasu makarantu su biya kuɗi da su jarabawa kuma da malaman makarantar da hidimostoci da principal da zonal directors da inspectors kowa shi ma fati ne a cikin sata ansa akwai wanda sun yi kuɗi sun yi arziki suna da gidaje da motoci da mata da jari saboda sata ansa suna da account a bankuna waɗanda ɗalibai ɓarayin ansa ke sanya kuɗin biyan makaranta kuɗin biyan jarabawa in dai ka biya kawai ka ci in ka biya kaza to za ka zo ka rubuta in kaza ka biya za ka aiko mai rubuta maka in kuma kana son ba za ka aiko ba za ka rubuta ba sai dai ka ga sakamako to kaza za ka biya duk wani anan yanzu za a Zaria a Kano a Sokoto a Maiduguri a Yobe ko ina ya zama norm ya zama daidai ba wanda ma yake ganin shi mummuna to shi ne ake gano wani fadarare yanzu kawai malam Shaibu da ya sanar jiya cewa ya rantse da Allah cewa a nan ba za a taimaki yara ba to wannan wani sabon abu ne a cikin al'umma a ce makarantar musulunci kuma a ce ba a taimaki yara ba jama'a wani sai yanzu a yi ta labari a ce ai albani sai ba su taimakon yaransu kuma wannan yanzu ya zama abin aiwatawa ma me yasa jama'a saboda an wayi gari abin ya shiga cikin jinin mutane to aka barna take da ta shigo in ba a yi takulin ɗinta aka sa mata katanga ba za ta wayi gari har a wayi gari kowa yana yi kowa yanzu da in za a yi biki sai dai in akwai 'yan daudu a cikin danginka ko karuwai sannan za a ga makaɗi a gun bikin su ne za su zo ko ana so ko ba a so sai sun kira makaɗi sai an musu aju amma sai ka ga bikin ustazu ma sai ga an kira an kira mai kiɗa sai ka ji an ce amaryar ma alaran ta taba cin musabaka amma ana nan ana kaɗe kaɗe ana rawa akan titi an kashe hanya saboda an waye gari an bashi ya ya fasa gari jama'a to wannan wajibi ne akan shugabannin al'umma malamai masana addini kenan su dinga kokarin kashe barna da zaran tabullo don ka bata ta wayi gari ta yaɗu a cikin al'umma a lokacin kashe ta yana zama aiki mai wahala don kamar kansa ce kansa idan aka diagnosis ɗinta da wuri kafin ta lalata cells ɗin jikin mutum to akwai yiwuwa a mata chemotography suke ce mashi ko haka yake ce mashi dr jamilu chemotography ne ko chemotherapy a mata chemotherapy ko surgery a cire ta amma ta riga ta fasufa to sai dai kawai a jira mutuwa haka haka barna take kamar kansa ce tumo da zai fito a jikin mutum ko a jikin wani wani organ na mutum ya zama ya ya ya tsira abnormally in a stage first stage ne aka iya detecting din shi to akwai magani shine chemography a kona shi kenan ko a kona shi a soye shi ya lalace ko kuma a je in abin wanda za a iya cirewa ne a cire gaba to za a samu sauki da waraka to haka banna take in ta bullo anan a cire ta daga wajen gaba daya sai a zauna lafiya amma aka bata fa za ta yaɗu zuwa ko ina kalla hadisi nan da manzo Allah ya bada kwatance akan mutanen da ke cikin jirgin ruwa tsakanin na sama da na ƙasa idan na sama suna ganin wai su a sama suke suka kyala na ƙasa cewa bari su ɗan huda inda ruwa zai shigo don su dinga samu na sama nan suka ga a to ai ba ruwan mu a sama muke to ruwan nan ya fara shigowa zai cika kasan har cika saman duk a halaka Allah ya tsare mu shine mala yake cewa wa qala ba'dhum anhum wasu kuma suka ciro labari daga gun kiristoci anna sha'anin huwa awwalu ahadin fi sawmihim cewa sha'anin ranar bikin sha'anin shine ranar lahadi ta farkon azumin nasara yakhrujuna fihi bi zaitun wa nahawihi zaka ga suna fitowa da ganyen bishiyar zaitun da makamantanta wa yaz'umuna anna zalika mushabahatan lima jara lil masih alayhi salam suna kudurta cewa wai hakan da suke yi na fitowa da ganyen bishiyar zaitun a hannunsu wai suna kwatanta irin abin da ya faru ga Isa alaihi salam hina dakhala ila baitul maqdis rakiban atanan yayin da annabi Isa Allah ya ƙara mishi aminci ya shiga garin baitul maqdis yana haye da wata jaka ma'a jahshiha tare da ainihin jakar akwai ƙananan 'ya'yanta suna biye da ita fa amara bil ma'rufi wa naha anil munkar annabi isa ya shiga yana wa'azi yana ga mutane su yi aikin alkhairi su daina yin na banza a wannan lokaci fathara alaihi gauga'un nas sai wawayen mutane suka mushi ainihin tawaye suka tinkare shi da ainihin wauta wa kana yahudu qad wakalu qauman kadu wakkalu qauman ma'ahum isiyyun yadribuna hu biha dama yahudawa sun riga sun tsara wasu 'yan daba suna ɗauke da sanduna cewa idan wannan mutumin nagari kaza da yake wa'azi yana cewa Allah ne ya aiko shi in ya shigo garin nan ku ci gaba da dukan shi da sandunan nan fa auraqat tilkal isi amma yana shigowa wannan sanduna da ke hannunsu kawai sai sandunan suka koma ɗanyen itace da ganye a jikinsu wasajada ula'ika lil masih sai waɗannan 'yan daba da aka tsara su daki annabi isa mai kwansu su dake shi kawai sai suka faɗi suna sujuda suna gaishe shi haka kirista suke ba da labari cewa ya faru ga annabi isa ran da ya fara shigowa baitul maqdis da aka suma irin wannan ranar sai su fito da abin nan reshen bishiyoyi mai ɗanyen ganye suna kwatanta wai irin abin da ya faru da annabi isa fa'idu sha'anin mushabahatan lidhalikal amr irin wannan biki na sha'anin mun karanta shi a baya to kokarin kamantakekeniya da irin wannan abu wa huwa alladhi sumiya fi shuruti umara wa kutubil fiqh shine wanda aka ambace shi a cikin littafin nan da Umar ya rubuta wa kiristoci alƙawari da kuma sharɗan kasance wasu ƙarƙashin gwamnatin musulunci wa katabal wa kutubul fiqh kuma shine aka ambata littafin fiqh cewa Allah yuzhiruhu fi daril islam kar su bayyana irin wannan biki a cikin garuruwan musulmai wa yusammuna hadha al-eid suna kiran wannan da suna idi wa kullu wa kullun mukhrijun wa kullu mukhrijin yukhrijunahu ila sahara duk wani wanda zai iya fita za a fita da shi zuwa bayan gari a fitar da ba'uthan za a fita ana yin ainihin wato bikin ba'uth ba'uth din shine Esther ma'ana za a fita ana yin ainihin bikin ba'uth asalin lafazin Esther din kamar da suka bada labari lafazi ne da aka ɗauko shi daga yaren aramaik wanda kuma a yaren aramaik suna ne na ainihin wani abu mai daraja da suke darajtawa falba'uth ismu jinsin lima yuzhiru bihiddin yadhharu bihiddin suna ne na jinsin duk wani abu wanda ake bayyana shi don muhimmantar da addini ka idil fitri wan nahar kamar bikin karama da babbar sallah a wurin su esta wato biki wanda addini ne ya kawo shi kuma mai daraja وما يحكونه عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في هذا الامكان ibn tamiya ya ce to amma fa ka sani da cewa ya kai musulmi mai karatu abinda kirista suke bayar da labari na dangane da mu'jiza ta annabi isa allah ya kara mashi aminci to abu ne fa mai yiwuwa ba ma karyatawa la nukadhibhum fi ba ma karyata mu'ujiza da suka bada labari game da annabi isa li imkanihi dan abu ne mai yiwuwa wala nusaddiquhum kuma ba ma gaskata su mu ce gaskiya ne li jahalihim saboda jahilai ne ba su da ilimi wa fisqihim saboda kuma fasikai ne ba amintattu bane wajen riwaya wa amma muwafaqatuhum fil fi ta'yidi fa ihya'u dinin ahdathuhu amma dai ba za mu dace da su akan addinin ba saboda dacewa da su akan wannan biki to raya wani addini ne na ƙarya wanda suka kirkire shi a'udinin. nasakahu Allah ko kuma ka ce raya wani addini ne wanda Allah ya riga ya soke shi ko ya zama addini ne sokakke ko kuma addini ne na ƙarya na ƙirƙira thumma yawmul khamis alladhi yusammunahu al-khamis al-akbar al-kabir yaz'umuna anna fi mithlihi nazalat al-ma'idati allati dhakaraha Allah fil Qur'an sannan wannan ranar alhamis na jajibarin good friday wanda suke cewa wai alhamis mai girma suna riya cewa wai a wannan rana ne Allah ya saukar da wannan watin tebur na cin abinci kayan abinci da Allah ya saukar daga ainihin wurinsa maɗaukaki haisu ƙala da Allah ya ba da labari a cikin alƙur'ani faɗin Allah da yake cewa ƙala isa ibn maryama allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan mina sama'i takun lana idan li awwalina wa akhirina wa minka warzuqna wa anta khairur raziqin cewa ya Allah ina roƙonka ya Allah ka saukan mana da ainihin ma'idatan minas sama'i wani teburi ma'ida shine dining table kayan abinci cikakku daga sama takun lana idan su zame mana biki irin wannan rana da ka saukar ya zama ranar da zamu dinga tunawa da shi ko ranar shakatawa mu li awwalina wa akhirina ga na farkon mu da na karshen mu wa ayatan minka kuma ya zama aya daga wurinka mu'ujiza akan tabbatar da cewa bawanka annabi isa annabin allah ne warzukuna allah ka azarta mu wa anta khairur razikina allah kai ne mafi alkhairin masu bayar da arziki suka ce wai a wannan rana ne allah ya saukar da wannan darba fa khamis huwa yawmul ma'ida suka ce wannan rana alhamis shine ainihin idi na wannan ma'ida da aka saukar wa ahadi ita kuma ranar lahadin da ta biyo baya yusammuna suna ce da shi idul fash idul fasi shine dai ainihin wato abin nan din idul fasi ranar ranar tashi lahadin da ana gobe esta kenan wa idun nuri suna cewa ranar haske wa idul kabir ko babban wal idul kabir ko kuma babban idi shine ran da suke cewa annabi isa din ya tashi daga cikin wannan kabari walamma kana idan saru yasna'una li auladihim al-bayda al wa nahwihi yace yayin da ya zama wannan rana ranar biki ne a wurinsu sai suna ainihin soya wa yayayansu kwai a wannan rana da wani abu makamancin haka suna yin soye-soye li'annahum fihi akuluna ma kharuji min alhaiwan saboda a wannan rana bisa hukuncin addinin nasu wai suna cin abin da ya fita ne daga jikin dabba min lahamin kamar nama wa labanin da ainihin madarar da ta fita daga jikin shanu ko awaki ko raƙuma wa bidin da kuma ƙwai wanda kaji suke yi kenan sau saumuhum saboda azumin su huwa anil ne. azumi ne na ba za ka ci nama ba ba za ka sha madara ba ba za ka ci ainihin ƙwai ko naman kaza ba amma za ka iya cin tuwo ko shinkafa ko sakwara ko makamancin abin da ba dan ba ba product ne daga jikin dabba ba ba nama ba ba kayan ciki ba ba kitse ba ne ko ainihin kwai ko makamancinsu duk abin da za ka ci sai dai ya zama ɗan noma ne abinci ne na tsiro amma banda abinci wanda ake samu production na dabbobi wa ma ya kharuju minhu da abin da ke fita daga gare shi wa inna ma ya akuluna fi sawmihim habba wa ma yusna'u minhu suna cin ainihin wato hab tsiro ne wa ma yusna'u minhu da kuma ainihin abin da ake sana'antawa daga jikin tsiro min zaitin kamar mai wanda yake an yi shi daga wani abu ɗan itace kamar man gyaɗa ko man anguriya ko man ainihin wato alkama ko wanda aka fitar daga jikin eh, abin nan eh, riɗi ko makamancin haka eh, da kuma wa shairajin ga shi ma da man riɗi shine shairaj mai wanda aka fitar daga jikin riɗi wa nahwi zalika da makamancin wannan sai malam ya ce wa amatu hadhihi amalil mahkiya anin nasara shi kaga daukacin waɗannan ayyuka na ainihin maguzanci da bid'a waɗanda aka ba da labarin kirista suna yi wa ghairiha da ma wasu ayyukan daban min malam yuhka waɗanda ba ba da labari ba kad zayyana har shaitanu li kathirin mimman yadda islam shaidan ya kawata su ga da dama daga cikin mutane waɗanda suke kururuwar su musulmai ne waja'ala laha fi qulubihim makanatan wa husna dhannin shedan ya sanya waɗannan abubuwa matsayi a cikin zukatansu kuma ya sa suna wa abin kyakkyawan zato kaga musulmi yana ɗaukan cewa ranan ɗaya ga watan janairu to wata rana ce mai muhimmanci yana yana ganin kuma wani abu ne na musamman wanda zai yi biki ya ainihin ba da sanarwa yana taya 'yan uwan shi murna ya buga a jarida ya aika da text messages ya yi posting kan wall ɗin shi na ainihin a facebook ko ya tweeting ya dafa abinci ya kai ziyara ya taimaki talakawa duk kaga wannan duka menene ƙawatawa ne da shaɗan ya mai a zuciya haka zai ma ainihin wato good friday haka easter monday haka zai yi ma ranar yara ranar mata ranar yaƙi da cutar s ranar yaƙi da kaza duk waɗannan ragunan ku ne waɗanda na kirista ne Allah ya haramta a koyi da su amma shedan ya kawata wa mutanen da ke su da'awar musulunci wannan a cikin zukatansu wa zadu fi da zalika wa naqasu kai har ma suna karawa a wani waje wani waje kuma su rage wa qaddamu wa akharu suka kai wani abu gaba suka dawo da wani baya imma li anna ba'da ma yaf'alunahu kad kana yaf'aluhu ba'd an-nasara watakila saboda wani abin da suke yi su musulmai dama kirista na yi au ghayyaruhu hum min indi anfusihim ko ko musulmai su da kansu bayan sun kwafi wancan sai kuma su canza shi su sa mishi wani salo na daban kama kad yughayyiruna ba'da amri dinil haqq kamar da dama ana samun musulmai suna canza wani abu da ke cikin asalin addinin gaskiya in ya zama a cikin asalin addinin gaskiya musulmai sun canza wani abu to ya fi musu sauki ashe su canza wani abu a cikin addinin ƙarya da suka aro suka cikin musulunci ina mata mun gane a cikin sallah ko azumi ko zakka karatun alkur'ani da sauran ayyukan addini akwai abin da musulmai sun kawo bid'a a cikin shi sun yi taurin ido sun shafa idan su toka suna yi ba irin na annabi ba to in dai har suka iya yin wannan gangancin to ya fi sauƙi su yi gangancin su aro wani su kawo shi cikin musulunci sannan bayan sun kawo shi kuma shi ma su canza shi sai ke cewa min ayyami kamar su canza ranakun allati laysa laha khususun fi dinillahi ranakun da ainihin wato oke walakin kullama khussat bihi hadhihi al wa yace amma duk wani abu da aka keɓance waɗannan ranaku su da ire-iren su da wani abu min al-ayyami allati laysa laha khususun fi dinillahi ranakun da ba su da abin da Allah ya ba su na falala amma aka keɓance su da falala wa inna ma yukhassisuha wa inna ya zama an ba wannan ranakun falala ne a cikin addinin ƙarya inna ma aslu takhsisiha min dinil kafirina ya kamata musulmi ya san cewa asalin baiwa wata rana wata falala wacce Allah bai bata ba to wannan addinin kafirai ne wa takhsisuha bidhalika fihi mushabahatan lahum kuma keɓance wata rana da wata falala wadda Allah bai bata ba koyi ne da kafirai وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة له kada wani jahili ya ce ai idan aka bai wata rana falala wacce su basu bata ba to an saba musu kenan kama fi saumi yawmi ashura kama yadda yake dangane da rana ashura li anna dhalika fi ma kana asluhu mashru'an lana domin shi ashura muna bashi falala ne saboda mun samu shari'a a cikin addinin mu da ta goyi bayan haka wa hum yaf'alu lahu sai zama duk da muna da shi a cikin shari'a mu ma suna yi fa inna nukhalifuhum fi wasfi amma duk da haka aka ce mu saba musu ta yanayin yadda muke mu'amalanta ashura din fa amma ma lam yakun fi dinina bi hali amma abin da kwata kwata babu shi a cikin addinin mu bal huwa min dinihim sai a cikin nasu addinin ne al-mubtada addinin da suka kera na ƙarya awul mansukh ko addinin da Allah ya soke shi falaisa lana an nushabihahum la fi aslihi wa la wasfi sam bai halasta gare mu mai kwaikwayo da su ba akan asalin wannan abun ko kuma a cikin irin siffar abun kama kaddamna ka'idata zalika fi ma maza kamar da muka da ka'ida game da haka a cikin abin da ya gushi ma'ana misali yanzu jama'a ranar tunawa da haihuwa annabi isa da suke yi a matsayin 25 december ala fardi taslimihi wa sihhati suna yin bikin tunawa da ranar haihuwar annabi isa to wannan shine asalin abu to bai halasta mu ce bari mu bikin tunawa da ranar haihuwar wani ba kowaye yadda sarakunan nan na zamanin asar mamalik suka kirkiro wannan suka ce to ai muna ganin annabi muhammad ya fi annabi isa daraja a gurin allah gaskiya ne wannan ranar da aka haife shi ta fi ranar da aka haife annabi isa muhimmanci da haka shi ya fi cancanta da a biki ranar tunawa da ranar da aka haife shi da haka suka kirkiro dikiri na yin maulidi sarakuna ne wanda ba ruwansu da addini ko kuma individually mu ma yanzu mu ce to bari mu dinga yin biki ranar tunawa da haihuwanmu ko 'ya'yanmu ko iyayenmu ko wasu malamanmu ko shehunanmu duk ɗaya ne amma sai mu ce to tunda dai su kirista ne bari sai mu bambanta namu da nasu su abin da suke yi su je coci abin da suke yi su kaza to ba za mu yi haka ba mu bari mu taru mu yi salati mu manzan Allah mu karanta tarihin shi mu faɗi falalolinsa tarihin yaƙe-yaƙensa kaga mun saba musu fi wasfi amma mun dace da su fi asli ko to wannan ma bai halasta ba balantana ko mu ce mu ma za mu irin nasu ɗin yadda suke yi shine kamar yadda ake yi a yanzu kaɗa ganga da sanya sutura da cin abinci da yawace yawace da fasikance fasikance iri iri kaga wannan sabawa ne fi dacewa ne da su fi aslihi wa fi wasfi ko yadda ake ma 'ya'ya a zo a siyo wani kek a kawo kendira a manna kendir a jikin kek ko a kewaye kek din da kendira gwargwadon shekarun da mutum ya yi a duniya yau shekarunka talatin to za a sa kendir guda talatin a hura musu wuta ana waka ana happy birthday to you duk masoya su kewaye ka ka zo kana hure waɗannan kyandira sai ka kashe wutar gaba ɗaya a yi tafi a yanka kek wannan shi ma dacewa da sufi wasfi a cikin abin da suke bayi da mashiga ko kaɗan a musulunci ya kamata mu san wannan musulunci bai zo da wani abu ranar tunawa da haihuwar wani ba kowane ne shi baya cikin addinin musulunci al'adar kafirai ce haka wannan raka haka kuma an ka ɗauki salon jana'iza jama'a yadda suke jana'izarsu su mai da jana'iza buki sai an yi asusu sai an tara kuɗi sai an yi gayya sai an yi souvenir sai an yi anko sannan za a zo wai ana ganin in an haka shine an girmama wai gawa ana fayi mata final respect kamar da suke cewa ko last respect wannan addinin maguzawa ne amma yanzu musulmai suna yi sai an kai ta wani wuri na musamman an ja mata wanka na musamman ko an mata eh, eh, eh, an yi emblemin ɗinta an sa mata magunguna da chemicals an sa mata sutura an abin nan yanzu ranar nake karantawa wai a america wani sabon kamfani ya fito kamfanin jana'iza za a can kamfanoni suke da shi waɗanda suke aikin suke nan jana'iza yadda ake da kamfanonin gini da kamfanonin biredi da fiya wata ko kuma kamfanin jana'iza expert ne su akan jana'iza wai sun ƙirƙiro wani sabon salo sun kawo sabon innovation cewa maimakon gawa a saka ta a cikin rami a cikin coffin a cikin akwata haka a kwance to su ba haka za su yi za su dinga mata abin nan ne akwaku na gilas kama a ce abin nan kenan eh, eh, eh, show glass haka za a yi shi yadda sai su duba mutumin a rayuwar shi wani irin sana'a yake idan dan kwallo ne misali sai su zo su yi shi gashi kamar yana kwallo za su yi shi kamar ya tafi haka zai buga kwallo haka za su kawo shi inda kaga ana yin mutum mutumi idan lauya ne za su yi shi a zaune a ofis ɗin shi a sashi akan kujera a cikin akwakun a zaune a ofishin shi da kayan lauyoyi kamar yana raye za su kamar da jikin shi a haka kamar yana rubutu sun yi wannan wai don su kawo mutane sabon salo ne da ya kamata su dinga jana'izar mutanensu kuma ana ta celebrating su. kuma kuɗi za ba su dinga mutane wannan daƙiƙancin. ina ba ta mafanci wannan jama'a ma'ana yanzu idan kai direba ne in ka mutu to me kuma aje a rufe ka sai a zo a samu kujerar tuki sai a sata a cikin wani akwakun gilashi da sitiyari sai a sai a kamar da kai haka a zaune ga ka riƙe gilashin haka za ka kabari ma'ana har har a kabarinka kana nan kana yin irin sana'a da kake a duniya jama'a wani irin ƙauyenci ne wannan wannan kuma da sunan wayewa kisa za ga kasashen nan namu yanzu idan mutum aka mushi mutuwa yana cikin wani al'adun to ya shiga bakin ciki fiye da na mutuwa bakin ciki na zai samo kuɗin da zai yi wannan bikin in kana fira da kafirai a wajajen ayyuka da ofisoshi da sauransu za ka ji suna bayyana irin wannan takaicin da damuwar da suke shiga kuma na musulmai na burge su cewa duk darajar mutum in ya mutu yanzu yanzu nan kafin azar an kai shi kabarin shi kowai shugaban kasa ya mutu an mai jana'iza a ranar suna mamaki mutum kamar abacha mutum kamar yar aduwa a ce ya mutu an naɗe shi kawai a wani farin kyalle kawai an je an saka shi a cikin rami irin na talakawa in su ne ai biki ne mai zaman kanshi ojuku da ya mutu wannan dan tawaye irin bikin da aka mai sai da aka cika garin su ba taba ganin kowa a garin irin na wannan kowa sai da ya je an yi wata shida ana jiran ai bikin ojuku dan tawaye ne fa wanda an tsine mai a Najeriya to irin wannan abun da suke idan talaka aka mai mutuwa sai ya samu kanshi a cikin kunci da bala'i saboda sai ya ne ya ci bashi sai ya nemi ainihin agaji sai ya yi asusu sai ya shiga adashi kuma duk wannan tsawon lokacin ana ajiye da gawa ana biya mata kuɗin ajiya a cikin firiza na mortuary ana biya mata ajiya shi an kaje jana'izar kafirai jama'a za ka ga mutum da gagani ka san wannan dan wuta ne saboda an aje gawa ta yi wata shida ta gama kekashewa ta bushe da kasan gawa bera in an sa mishi maganin nan da ake cewa babu wari babu ruɓewa wala ka suke zama duk ana can ana tara kuɗi to yanzu su arna ne babu laifi dan sun yi wannan a matsayin na arna amma musulmai ne fa ke kwaikwayon wannan abun jama'a musulmai ne ke yin wannan saka gawa a akwati yi ma gawa souvenir wato a yi hankici a yi eh, eh, jota a yi robobi atamfofi ana rarrabawa da hoton shi a jiki da cewa daga shekara kaza zuwa shekara kaza ya rayu Allah ya ji kanshi da gafara ana nan sai aka shiga da abin cikin musulunci sai a samu qur'ani sai a manna mishi wannan abin a jiki ayatul kursi ko a raba kasusuwa na karatun alqur'ani da an manna hoton shi a jiki kokarin musuluntar da maguzanci wannan duka kafirci ne jama'a baya cika addinin musulunci kamar yadda yake ambata anan dacewa da su a asalin abun ko canza mai siffa dan yayi kama da musulunci duka maguzanci ne haramun to amma kamar yadda muka ambata da jama'a malamai sun yi sakaci ba sa bayanai akan waɗannan abubuwa har sun fara yaduwa a cikin musulmai kamar yadda nake kwatance rannan jama'a da wannan rumfa da ake kafawa ta zama makoki da fa sai masu kuɗi suke kafa ta duk inda kaga an kafa ta to alama wanda ya mutu ya bar wasu kuɗaɗe a baya ko ya bar wasu dangi a baya masu wadata amma yanzu kowane talaka shi ma sai an kafa mai rumfar nan in ma baka da kuɗi za a samu shaidani a anguwar da zai je ya aro rumfar ya zo ya kafa ta dan dai kawai a zauna a ci gaba da zama makoki wanda babu shi a cikin addinin Allah to a gun zama makokin kuma za a kirkiro duk waɗannan abubuwan ya kamata a yi kaza wani ne kawai zai ga ya kamata fa a yi kaza ya kamata a yi souvenir ya kamata a kai sanarwa gidan rediyo wane ya mutu a sanar so ashirin shikenan nan da nan wani sai ya ga shi ga kuɗin a cikin aljihun shi a je a kai sanarwa yana ganin wai abin da yake ma kurba ne lada yake ne wani kuma sai ya ce ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza shikenan ana zaune sai ne ce ya kamata a je kabarin mamacin nan a je a shi sai wani ga eh gaskiya ne ya dace to ai mamacin nan mun yi zama alheri da shi a ofishin mu shikenan sai ya bada kuɗi a je a siyo bulo a siyo siminti a siyo tiles a zo a sumunci kaga duk a wannan wurin ake kulla duk waɗannan maguzancin da haka tun wuri ka a fara ka a buɗe ƙofar wannan barna jama'a ina fatan muna ganewa ubangiji Allah ya tsare mu shine sai malai ya ci gaba da cewa فإحداث ما في هذه فإحداث ما في هذه الأيام التي يتعلق بتخصيصها يتعلق تخصيصها بهم لا بنا abubuwan da ake yi na bid'o'i a cikin wannan wurin cikin waɗannan kwanaki na Esther wanda sun dace ne da abin da su kiristoci suke girmamawa ba mu musulmai ba huwa mushabahatul lahum fi asli taksisi hadhihi al-ayyam bi shay'in fihi ta'zimun in muka girmama ranar to mun dace da su a cikin asalin baiwa ranar muhimmanci wa hadha bayyinun ala qawli man yakrahu sawmi yawmin nairus wannan abu ne a fili bisa magana waɗanda suke ganin kyamatar yin azumi ranar ɗaya ga watan kalandar fasiya kalandar ainihin farisa wal mihrajan da ainihin bikinsu na shekara na kaka al'ada na kaka'a ta ainihin wato noma la siyama idza kanu yu'azzimuna al-yawm alladhi uhdisa fihi dhalika musamman ma idan ya zama ana girmama wannan rana da ake bid'a a cikin ta wa yazidu dhalika wuduhan anna al-amra qad ala ila anna kathiran min an-nas saru bi mithli hadha al-khamis alladhi huwa eid al-kuffari eid al-ma'ida آخر nasara في يوم النصارى في صوم النصارى الذي يسمونه الخميس yajtami'una fi amakin ijtima'atin azima yace abinda da ke ƙara fito da wannan fili shine annal amra cewa al'amarin qad ala har ya kai ga ila anna kathiran minan nasi saru zuwa ga cewa da dama daga cikin mutane sun wayi gari to sai yayi abinda da ake cewa jumla itiradiyya tun daga cewa fi misli hadha khamisi alladhi huwa idul kuffar a cikin irin wannan ranar alhamis wadda idi ce ta kafirai idul ma'ida suna cewa shine idin da Allah ya saka musu da ma'ida akhiru khamisin shine alhamis ta ƙarshe fi saumin nasara a rana a cikin kwanakin azumin kirista alladhi yusammunahu alhamis alkabir wanda suke ce mishi babba alhamis wa huwa alhamis alhaqir alhalin alhamis ce makaskanciya to wancan saru din kaga ainihin cikon shi anna kathiran minan nasi saru yajtami'una fi amakin ijtima'atin azima da dama daga cikin mutane sun wayi gari suna zuwa wuraren tarurruka da ake taruwa da yawa wa yasbighuna albidha aje a soya kwai wa yatbakhuna bil labani a dafa abinci tare da ainihin wato madara wa yankutuna bil humra da wabbahu